Gwamnatin jihar Niger a tarayyar Najeriya ta kaddamar da shirin sayar da shinkafa da sauran kayan abinci kamar su masara da gero a cikin farashi mai sauƙi a faɗin jihar. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta kashe sama da naira miliyan 200 wajen sawo 1,580 domin sayar wa jama'a. Bisa la'akari da yadda jama'a ke fama da ƙarancin cimaka a wannan lokaci. kamar yadda makaddashin gwamnan jihar Alhaji Muhammad ke ya bayyana a lokacin kaddamar da shirin sayar da abincin sakataren yada labaran gwamnan jihar Niger Jibril Baba Indaci ya yi ƙarin haske akan yadda suka tsara sayar da abincin ga jama'a wato kamar shinkafa kwano ɗaya a kasuwa in misali 600 ne abinda za sayar da shi na wannan mummunin da gwamna bakar sani bello ya bar 300 za sayar da shi kuma wannan yayi ne ba mina kawai ba duk local government 25 na jihar neja za za za wannan zai sai kuma ya ce ya ja hankula wayanda suke suke ya ka ba da ne wannan su yi wa Allah su yi wa annabi su yi hadalci to ba dama mutum a sai da mai buhu kenan shi kadai a'a ba ba da umarni a sai da buhu ba saboda ana son koda kaɗan ne kowa da ya samu Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da malamai ke bayyana mahimmancin kai ɗauki ga jama'a musamman a wannan lokaci na Ramadan. Kamar yadda shugaban gudanarwa na ƙungiyar Izala a nigeria Sheikh Abdulmuhi ke cewa. Ki mutane da Allah musu farcen susa su fito da dukiya Allah ya kawo hanyar da za a shiga aljanna a sai abinci raba mutane wallahi wani ko bai ce komai ba murnar da ya yi allah sai biya mutum bukata ma bai sani ba ga alama dai shirin sai da abincin a cikin farashi mai sauki ya faranta ran wasu mabukata sunana salu isa mayaki na yi murna kwarai da gaskiya nawa aka sai dama ma kwano an sai dama kowane kwano daya naira ɗari uku kenan na shinkafa na shinkafa kenan a can kasuwa nan kuke sai. shinkafa a kasuwa naira ɗari shida da hamsin ne sunana rashidat Abdulrahman. abdurrahman mun gode ma gwamnati saboda during lokacin azumi abubuwa kasuwa sun yi tsada mudun rice 500 550 ake samu kuma na'a mana sauki an ce mu kawo dari uku uku a mudu kuma gero sun ce naira tamanin a mudu gaskiya mun ji daɗin. bincike da ya nuna cewa akwai ɗimbin jama'a da suka fada cikin halin damuwa a sakamakon tsadar kayan abincin a kasuwannin najeriya da kuma uwa uba rashin abin sayan wato kuɗaɗe a hannun jama'a mustapha nasiru ba mustapha nasiru murya amurka daga mina a najeriya